ai malam addu'a ce kawai addu'a ce saboda duk irin hanyoyin da za a bi a samu zaman lafiyan a samu a sami yancin an riga an bata su tun shekara bakwai zuwa shekara takwas da suka wuce kuma da su munafukan da suka tsaya suka dubi irin hanyoyin da za a samu zaman lafiyan suka samu suka ci nasara akai kuma suka ƙara dakile su babu wata hanya wallahi wallahi yanzu na fara gaya maka wani abubuwan da dangin mu yan mu suke ciki a yanzu a area tafkin chadi wallahi sai kai kuka kwanan nan kwanan nan kwanan nan aka kashe a kashe yan mu mutanen mu jama'ar garin mu a ciki har da yan uwana kusan mutum biyar wanda na san su na san komai su saboda babu yanda za su iya wallahi haka haka haka yan boko haram suka musu yankan rago zunzurutun bakin ciki ma ka fito midiya ma ka faɗa ma babu ma dama saboda zunzurutun bakin ciki su su biyar wannan wannan na jini na ne yan uwana ne mutum biyar haka aka musu yankan rago kwanan na haka kuma alhali an kashe a wannan abin an kashe an kashe mutane sun fi karfin kwaya hamsin amma bbc ce ta yi kwaya talatin sun kai sittin ma dalilin da yasa aka samu wannan ana zaune lafiya mutanen nan ba su kawo mutane zaman lafiya ba eh tafkin cadin nan ga baki ɗaya yan boko haram ɗin nan ne a tafkin chadin nan eh iyaka area baga mongono cross shi kadai ne ake samun sojoji sojojin nan ko nan da kilomita ɗaya ba sa nan sai mahaukatan makamai da suka zo suka tara a baret suke kare kansu duk abin da zai shafe su ko ya shafi ya kare kansu ba shi suke amma abin da zai shafi talaka babu an zo an tara mutanen nan gona ba sai su fita ba sai yan bindiga sun harbe su haka aka je haka yan bindigan nan suka ce to sun bari su zo su dinga kama kifi idan suka zo suna kamun kifi za su dinga yin fito za su dinga za su dinga yin fito suna yin fito suna biyan yan bindiga ba su da wani zaɓi ba su da wani abin da za su yi haka yan yankin baga doron bagan na haka suke shiga cikin ruwa nan cikin ruwa nan dukkan su yan boko haram ne idan suka je suka yi kamun kifin nan yan boko haram za su ce eh, za su ce to su ba su kuɗi in kuɗi ne za su ce su zo musu da shinkafa ko su zo musu da abinci haka ba su da zaɓi haka suke yi kuma idan suka zo da wannan kifin su ma sojoji haka za su cire su yi fito su ɗauki nasu haka ake raba daidai kwatsan kwatsan aka je aka gayyato wasu sojojin chad aka ce za a je a gama da yan boko haram a cikin cadin nan haka aka tafi da sojojin chad da sojojin najeriya shigan farko shigan farko haka sojojin yan boko haram nan suka yi kace-kace da wannan sojojin najeriya da wannan sojojin chadin sojojin chadin nan tunda suka tafi har yanzu ba su dawo ba wallahi la'azin lokacin da aka ce yan boko